بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na muktasar sahih al-bukhari wato at-tajrid as-sarih li hadith al-jami' sahih na al-imam az-zubaydi yau insha Allah za mu yi darasi na 40 daidai za mu yi darasi na 40 daidai insha Allah za mu tashi inda mala yake cewa an abi juhaifata radiyallahu anhu قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة وتوانا حديث دقى أبو جحيفة رضي الله عنه صحابيني ألا يرددش إمام البخاري يروي توانا حديث أقرقش باب استئمال فضل وضوء الناس babin yin amfani da regowan abun alwalan mutane wato babin da ke bayanin in wani alwala ya rage ruwa ya halatta kai ma ka yi alwala da wannan ragowan bai zama najasa ba bai zama matsala ba daga abiju haifa radiyallahu anhu allah yarda da shi kala ya ce kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya fito wurinmu bil hajirati wato a lokacin garjin rana lokacin da rana ta yi tsakiya take zafi ana ce mata alhajira saboda laraba suna ƙauracewa tafiya a daidai wannan lokacin idan sun yi sammako da sassafe suna tafiya in rana ta yi sai su tsaya su huta sai rana ta yi sanyi kuma sannan su ci gaba da tafiyansu to sai mazala sa sama sai fito wurinsu a lokacin garjin rana wato wannan ya faru a ji'irana a ji'irana wato a wani wuri a gundan kusa da garin makka da ake ce masa ji'irana inda a yanzu ake zuwa ana haraman umra inda aka sa wurin masjidu aisha aka gina masallaci aka sa masa masallacin aisha ya ce fa'utiya bi wadu'in sai aka ba sai aka zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ruwan alwala fatawadda sai alwala faja'ala an-nasu ya'khuduna min fadli wadu'ihi sai mutane suka hadu suna ta karɓan regowan abun alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ragowar ruwan da ya alwala da shi fai ta masahuna bihi suna ta ainihin shafe jikinsu da wannan ruwan fasallan nabiyu sallallahu alaihi wasallam zuhura sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallan azahar taini wato rakawoi guda biyu wala asara kuma ya yi sallan la'asar raka a taini rakawoi guda biyu wa bayna yadayhi anaza a gabansa kuma akwai kwagiri wato wata yar gajeruwar sanda wanda ainihin ya sanya ta a gabansa a gabansa don ta zama masa sutura wato wannan ya faru a halin tafiya ne shi yasa aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi azhar raka'a biyu la'asar raka'a biyu kuma mangariba ma abin nan eh, la'asar ma raka'a biyu sannan ya sanya sutura a gabansa wannan hadisin yana nuna cewa idan mutum ya yi alwala ya rage ruwa to ya halatta a yi amfani da wannan ruwan bai zama najasa ba sannan haka nan ruwan da mutum ya yi amfani da shi a alwala shi ma ba najasa ba ne shi ne kamar ruwan da kake wanke gabanka yana ɗiga yana taruwa a wuri guda shi ya sa imal bukhari ya yi babi babu imali fadli wudu nas ko wudu'in nas wato babin da yake bayanin ya halatta a yi amfani da ragowar ruwan alwala wato ko ka rage ruwan ko kuma kana alwala amma ruwan yana taruwa a wani wuri inda kake wanke gaban kan kuma bai jirkita da ainihin wato dotti ba to ya halatta a yi amfani da wannan ruwan a yi tsarki da shi ko a yi alwala da shi ko a yi wankan janaba da shi to amma a nan da aka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo masa da abun alwala kuma ya yi alwalan faja'alan nasu ya min fabli wa zu'ihi fa na bihi sai mutane suka dinga ɗaukan wato abun alwalan suka dinga ɗaukan wato ragowar ruwan alwalansa suna ta shafe jikinsu da shi wannan yana nuna kenan wato sun yi tabarruki da ragowar ruwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imma ya zama ruwan da ya rage ɗin, wato a ainihin ƙwaryan alwala din sai suka dinga tabarruki da shi ma'ana suna shafawa jikinsu domin su samu albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya taɓa wannan ruwan ko kuma ya zamana wato ainihin ruwan da yake zubowa ne daga ainihin gabarsa yana wanke gabar alwalan ruwa na taruwa yana taruwa shi suka zo suka ɗauka suka dinga shafe jikinsu da shi domin neman albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala ayi halin hadisin yana nuna ya halatta a yi tabarruki da ainihin athar wato wani abu da ya taɓa jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya halatta wato ainihin a yi amfani da ruwa wanda aka yi amfani da shi a wani tsarkin daban domin hadisi ya tabbata daga abu musa ash'ari radiyallahu anhu kamar yadda imam al-bukhari ya ruwaito ya ce da annabiyu sallallahu alaihi wasallam bi qadahin fihi ma'un fa ghasala yadayhi wa wajahu fihi wa majja fihi thumma qala lahum ishraba minhu wa afrigha ala wujuhikuma wa nuhurikuma wato manzon Allah sallallahu alaihi yana tare da Abu Musa al-Ash'ari da Bilal shikenan sai ya kira ya ce a kawo masa ƙurya a cikinta akwai ruwa wato ƙuryan da akwai ruwa a ciki zai yi alwala shikenan ya wanke hannayensa ya wanke fiskansa a cikin ƙuryan wa majjafihi ya kurkure bakinsa ya tofa a cikin ƙuryan wato yana ya wanke bakinsa ya wanke fiskansa ruwan na zuba cikin ƙuryan yana komawa ya wanke hannunsa ruwan na koma a cikin wannan ƙwaryan ya kurkure bakinsa ya tofa kuma a cikin ya tofa ruwan a cikin wannan ƙwarya ɗin to da ya gama sai ya ce musu ba minhu ku sha wannan ruwan ya gaya wa bilal kuma ya gaya wa wato abu musa al'ashari su biyun gaba ɗaya ce ku sha wannan ruwan wa afirka ala wujuhi kuma ku zuba wa fiskokinku wa kuma da ku kenan ku yi tabarruki da wannan ruwan wato ku yi amfani da shi don ku samu albarka kaga ana sha ana shafawa a jiki ruwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da shi kenan manzala sallama da ruwan ya shiga bakinsa maimakon ya tofar a waje sai ya tofa a cikin ainihin ƙwaryan don su samu albarkan yawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sun samu albarkan jikinsa domin ruwan ya taɓa fiskansa kuma ya taɓa ya taɓa hannayensa saboda haka sai suka samu wannan albarka ɗin saboda yawunsa mai albarka da jikinsa mai albarka wanda ya taɓa wannan ruwan hakanan imam al-bukhari ya ruwaito hadisi daga wato wanda aka ruwaito daga mahmud bin rabi ya ce wa idza tawadda annabiyu sallallahu alaihi wasallam kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi idan manzala sa suma yayi alwala sahabbai suna kusan wato kashe juna wajen warwason ruwan alwalansa shine ma nan yaqtatiluna suna ta kokuwa suna ta fada kowa yana cewa a na riga ka na riga ka saboda neman albarkan alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma nan yaqtatilun kaman da su yaki kaman da su yaki wajen ne wajen abun nan din wannan wajen warwason wannan ruwan. wannan hadisi yana nuna ya halatta a yi tabarruki da ragowar ruwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya taba jikinsa ko ya taba gaban alwalansa ko kuma ainihin wato ya taɓa ya bakinsa sannan da wannan hadisin manzala sama yake cewa fasallan nabi ko kuma mai riwayan hadisin abu juhaifa yake cewa fasallan nabi sallallahu alaihi wa sallam adh-dhuhra rak'atayn manzala sama sai sallaci azhar raka'a biyu la'asar ma raka'a biyu wannan yana nuna cewa kasaru suke yi domin suna garin makka ne kuma daga garin madina suka je sannan a gaban sa ya sa anaza ita ce kwagiri na sha mana bayanin irin wannan sandan yar karama wato wanda take da ɗan wurin riƙewa haka wanda ake dogarawa ana tafiya da ita ya sa ta a gabansa don ta zame masa sutura ta zama ita ce suturarsa sallallahu alaihi wasallam saboda haka hadisin yana nuna mana cewa manzon Allah sassama ya yi ƙasaru da ya tafiya kuma yana sa sutura a gabansa in zai yi sallah sannan sahabbai suna tabarruki da wato ragowar ruwan alwalansa ko kuma ruwan da ya taɓa ainihin jikinsa hadisi na gaba an sa'ib bin yazid radiyallahu anhu qala zahabat bi khalati ila nabi sallallahu alaihi wa sallam فقال يا رسول الله إن ابن أختي وجع wa رأسي bilbaraka لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه فقمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة wato manzon Allah sabon nan Imam Bukhari ko Imam Zubayd yace an Sa'ib bin Yazid radiyallahu anhu hadisi daga Sa'ib bin Yazid Allah yarda da shi wannan hadisin shi ma an ruwaito shi a babin da muka faɗa ɗazun shine babin isti'malu fadli wudu'in nabi ko kuma wudu'in nas babin da yake ya amfani da ragowan ruwan alwalan mutum idan ya yi alwala da shi wani ma ya sake yin alwala da wannan ainihin wato ruwan ɗin saboda haka wannan hadisin daga asa'ib bin yazida radiyallahu anhu Allah yarda da shi kale yace zahabat bi khalati mahai abunan ya findo na ta tafi da ni ya findo ita ce kanwar uwa ko yar uwa ita ce ake cewa khala ya zo a hadisi alkhalatu bi manzilatil ummi wato khala tana matsayin wato mahaifiya tana matsayin mahaifiya yace ta tafi da shi ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faƙala sai ta ce ya rasulallahi ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna ibn ukhti haƙiƙa ɗan ƴar uwata shine a saib bin yazid din don ya ce dama ya fendonsa ne kaga ɗan ƴar uwarta ne kenan wato ƙanwata koyarta haƙiƙa ɗan yar uwata waji'un yana da rauni a jikinsa shine waji'un amma wannan zai iya ɗaukan rauni a kowane jiki ma'ana a duk jikinsa gabaɗaya yana jin ciwo a duk jikinsa gabaɗaya to amma sai wata riwayan ta zo da cewa innabna ukhti waqi'un dan dan uwana dinnan waqi'un yana da rauni a kafansa waqi'un din waja'un ne fil qadamai wani ciwo ne a kafafuwa guda biyu ciwo ne yake kama kafa ma'ana kamar ka ce ciwon kafa kawai yana raɗaɗi yana dama mutum bai isa taka ba to ɗan uwana yana ciwo dan ɗan dan yar uwata yana ciwon kafa fa masaha ya ce sai manzo Allah sa sai ya taɓa kaina in ji Asa ibn Yazid wa da'ali bil baraka sai mini addu'a ya ce Allah ya mini albarka Allah shi kan yayi sa'a manzo Allah sa ya ce maka Allah ya maka albarka ai babu abun da fi wannan riba so da haka manzo Allah ya shafa kansa ya ce Allah ya maka albarka thumma tawadda'a sai manzo Allah sa sai alwala fa sharibtu min wudu'ihi sai na sha daga ragowan ruwan alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma na sha daga ruwan alwalan manzo Allah sa wanda ya wanke gaban alwalansa da shi fa qumtu khalfa zahrihi sai na tsaya kuma a bayan bayansa fanazartu sai na yi duba ila khatamin nubuwati zuwa ga tambari na annabta baina katifaihi a tsakanin kafaɗunsa guda biyu akwai wani tambari na alaman annabta a bayan kafaɗansa guda biyu ko tsakanin kafaɗunsa guda biyu a bayansa misla zirril hajala misalin tabara wato girmansa wannan hadisin na farko dalili ne akan cewa ya halatta a yi tabarruki da wato ruwan da ya taɓa jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ya ce fasharibtu min wadu'ihi sai na sha daga ragowar ruwan alwalan manzon Allah sallallahu ko da ruwan da ya wanke gabansa da shi don ya masa magani ya daina jin wannan raɗaɗin da yake ji kuma ya samu wannan albarka din sannan imam bukhari da ya kawo wannan hadisin ko waɗannan hadisin guda biyu yana kafa dalili ne da su cewa wato ragowar ruwan da aka yi alwala da shi ko kuma ruwan da aka wanke gabai da shi ba najasa bane ba najasa bane wanda yana yi wa wa'inda wato suke cewa najasa ne raddi don akwai malamai da suka tafi in dai ka wanke kai alwala da ruwa yana gangarawa wa wuri yana taruwa suka ce wannan ruwan najasa ne ba za a sake alwala da shi ko tsarki da shi ba daga cikin wanda suka tafi a wannan ra'ayin akwai abu yusuf da kuma riwaya daga abu hanifa sai dai nan hadisan suna yi musu wato raddi saboda me manzala suma ya yi alwala kuma ya ba wasu sun sha wasu sun yi alwala sun yi shafa a jikinsu in da ragowar ruwan alwala ko kuma ruwan da aka yi amfani da shi aka yi alwala da shi najasa ne da ba za a yi tabarruki da shi ba don ba a tabarruki da da najasa kuma dukkan malamai sun yi ijima'i cewa dukkan wani damshi na gaban alwalanka ko na wankan janabanka wanda yake raguwa bayan ka wanke gabanka wannan ruwan ba najasa ba ne saboda yana ɗiga a jikin tufafinka kuma ba za a ce ka je ka wanke ba wato idan kai alwala za a ɗan samu damshi a jikin hannayenka shikenan sai ka ja hannun riganka sai rufe wurin tabbas hannun riganka zai jike zai yi damshi ko kai wankan janaba sai ka mai da riganka riganka za ta ɗan jike to amma babu malamin da ya ce wannan ruwan da ya taɓa riganka ɗin sai ka je ka wanke duk malamin duniya sun yi ijimai akan cewa ba najasa ba ne to in ko ba najasa ba ne me dai sa ruwan da ka wanke gabanka ya gangara wani wuri zai zama najasa domin ruwan duk guda ɗaya ne shi ma wannan a jikinka ya fito wannan ɗin ma a jikinka ya fito to tunda wancan bai zama najasa ba wanda yake taɓa riganka ko tufafinka to wancan ma ba zai zama wato ainihin najasa ba saboda haka wannan dalili ne mai ƙarfi a bisa cewa ruwan da aka yi amfani da shi wajen alwala ko wankan janaba yana gangarawa wani wuri ba tare da ya jirkita ba ruwan mai tsarki ne sannan a nan ya ce da ya sha wannan ruwan domin ya samu albarkar ruwan kuma ya warke sai ya ce faƙuntu khalfa zahrihi sai na tsaya a bayan mazala sassama fa nazartu ila khatamin nubuwati baina katfaihi sai na duba wato tambari shine kamar wani abu ne kamar sitamfin don khatam larabawa suna cewa zobbe khatam kuma haka sitamfin ma suna ce masa khatam saboda haka yanzu idan ka samu abun nan eh, za ka yi stampin na wani wuri an maka shi idan ka dogon gwalatawa da aka buga a nan za ka gaya ka wani abun da aka rubuta a wurin wani abun da ka yi stampin din da shi to haka shi ma aka buga masa a bayansa naman jikinsa ne amma tambari ne na cewa shi annabin Allah ne saboda haka in ya buɗe kuma ana ganin wannan tambarin wanda kuma dama yana daga cikin alamun annabin da zai zo na ƙarshe yana da tambarin annabta a tsakanin kafaɗunsa saboda haka a nan wannan sabin sai ke tabbatar mana shi ya ga wannan tambarin a tsakanin kafaɗansa sai ya kwatanta shi ce misla zirril hajala wato misalin zirril hajala zirril hajala an yi saɓani wajen fassara shi amma ɗazu na ce ƙwan tattabara wato asalin alhajala wato wasu 'yan ƙananan ɗakuna ne da ake yi jam'insa alhijal ɗakuna ne sai a ƙawata su da tufafi da labule in an yi su haka sai a musu ado da tufafi da labule shine asalin wato alhajala shi wannan hajala din kuma ana sa masa zare da igiya wanda ake kewaye shi da shi ake ɗaure shi da shi akwai igiyoyi da zare to sai suka fassara misla zirril hajala misalin zaren ɗakin wato ainihin da aka ƙawata shi da tufafi da kuma labule saboda sai zama kamar yadda ake kewaye wannan ɗan ɗakin da zare haka aka kewaye wannan ɗan tambarin da ainihin tambarin annabta aka rubuta tambarin annabta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma wasu malamai suka ce abin da ake nufi zaizatul hamama wato shine kwantar tabara misalin zirril hajala ana nufin kwantar tabara alhajala shine tattabaran shine alhamama zirru kuma shine baiza baizatuha wato kwanta saboda haka wannan fassarar kuma ita tafi karfi ita ne take da dalili kuma ita tafi kama da mai. da tambari ko kuma sitamfin saboda haka kaman kwantattabara ne ka ba bai da girma yi ba za a kwatanta shi da ɗaki ba komin ƙanƙantan ɗakin kuma ya tabbata a hadisi ingantacce riwayan imamu muslim cewa ya zo da lafazin misla baizatil hamama misalin wato kwantattabara wannan kuma kamar yadda za hadisin jabir bin samura ba hadisin shi ainihin wato as-sa'ib bin yazid ba shi kuma yana cewa wa ra'aitul khatama inda katafihi mithla baydatil hamama yushbihu jasadahu riwayan imam muslim yace ni na ga tambarin annabta wajen kafaɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misalin kwantattabara kuma yana kama da jikinsa wato da naman jikinsa aka yi wannan tambarin na annubuwa saboda haka in ka duba za ka gani kuma za ka karanta an rubuta annabta shine tambarin cewa shi annabin Allah ne to kaga wannan riwayan ta imam muslim daga wani sahabin daban da ya ce misalin kwanta tabara ne yana fassara mana zirwul hajala shi ma kwanta tabara ake nufi tunda yana daukan wannan wannan fassara din wanda aka sai zama wannan hadisin ya fassara ainihin wancan hadisi din kamar yadda muka yi bayani hadisan duka guda biyu suna nuna ya halatta a yi tabarruki da wato wani abu da ya taba jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ruwan da ya taba jikinsa ko da rigan da ta taba jikinsa mun sani har bayan manzala sa sama ya rasu sabai suna wanke rigar manzala sa sama suna ba marasa lafiya suna shan ruwan kuma ya yi musu magani su warke kamar yadda tun yana raye ma ana shan ruwan da ya taba jikinsa a warke to haka bayan ya rasu ma so da haka shi babu sabani a tsakanin malamai cewa ana tabarruki da jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma da wani abu da ya taɓa jikinsa wato ana neman albarkan irin waɗannan abubuwa ɗin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma hadisin ba sa nuna cewa wani daban kuma za a yi kiyasinsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah sallama shine afdalul khalq wato mafificin halitta gaba daya shine dan gatan Allah shi fi kowa daraja a cikin halittan Allah ubangiji ta Allah ya keɓance shi da wannan falalan amma bai ba wani ita ba saboda haka baya halatta wani mutum daban komin imaninsa komin tsoron allansa komin walittakansa komin ibadansa a je ana taba jikinsa a ce ana neman albarka ko kuma ana ainihin taron ruwan alwalansa a ce za a sha don neman albarka ko za a shafa a jiki ko in ya ci abinci ya rage a ce za a nemi albarka da wannan abinci ana shafawa a jiki ko in yi alwala ya rage a zuwa ɗauki wannan ruwan a sha ko a shafa a jiki baya halatta idan mutum haka ya saba wa shari'ar musulunci kuma ya zo da bidi'a a cikin addinin a cikin addinin musulunci kuma wannan din hanya ce ta akai wannan mutumin matsayin da bai je ba akai shi matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a nan gaba idan tafiya ta tafiya shedan dai sa waɗanda suke neman albarkansa din su zo suna bauta masa suna yi masa biyayya ko da maganganunsa sun saba wa alqur'ani sun saba wa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka shi yasa malamai suka yi bayani cewa baya halatta wato a nemi albarka da wani abu na jikin wani mutum ba manzala sassanawa ba ko kuma abun da ya taba jikinsa kuma dalilai da suke nuna haka suna da yawa farko dai manzala sassanawa bai ce a nemi albarka da jikin wani ko da rigarsa ko da wani ruwa da ya taba jikinsa ba sannan na biyu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su aikata haka ba ba su yi hakan ɗin ba domin bayan manzala sa sama ya rasu an sani babu wani wanda yake da daraja <coughs> irin sayyidina abubakar don sayyidina abubakar shine shugaban waliyan duniya gaba daya a al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yi wani waliyi irin sayyidina abubakar ba bayansa ba a yi wani waliyi irin sayyidina umar ba bayansa ba a yi wani waliyi irin sayyidina usman ba bayansa ba a yi wani waliyi irin sayyidina ali ba amma dukkaninsu babu wani daga cikin sahabbai ko kuma wani daga cikin tabi'ai wanda ya zo yana neman albarka da taɓa jikinsu ko amfani da wani abu wanda ya taɓa jikinsu babu ko guda ɗaya inda hakan ɗin kuma ya halatta da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi sannan kuma da magabata na gari sun yi wato tabi'ai da tabi'u tabi'ina bayan sahabban amma ba a samu suna yin haka ba saboda sun san ba a yi wa kowa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma babu wani dalili mai ƙarfi ko daga ƙur'ani ko daga hadisi wanda yake nuna cewa ya halatta a yi hakan ɗin ga wani mutum ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sannan kuma wani wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba duk yadda kake ganin cewa mutumin kirki ne ai ba ka da tabbas zai mutu da kirkinsa ko ba zai mutu ba wani zai taso bawan Allah mutumin kirki amma a ƙarshen rayuwarsa sai ya je ya zame ya zama ba mutumin kirki ba to ka ce za ka ji albarka da ainihin za ka nemi albarka da taba jikinsa ko wani abu da ya taba jikinsa to kana da tabbas wannan mutumin zai cika da imani ko kuma zai cika da kirkinsa din ba zai zo mutumin banza a ƙarshen rayuwarsa ba baka da wannan tabbas din amma annabawa kana da garanti tabbas za su rasu da kirkinsu kuma su 'yan aljanna ne amma wani daban ba za ka bashi wannan garanti din ba to in ka zo kana ta neman albarkansa kana ta taba jikinsa daga ba sai zo mutumin banza ya ka ce kaga kai aikin banza sannan abu na gaba shi kasancewa mutum mutumin kirki ko bawan Allah ai abu ne a zuciya abu ne a zuciyansa to kai zaka iya shiga zuciyar mutum ka gane lalle wannan abubuwan da yake na zahirin nan tabbas tsoron Allah ne tabbas da ikhlasi ne tabbas waliyin Allah ne har zuciyansa ba za ka iya ba to tunda ba za ka iya shiga zuciya ba zahiri kawai kake gani to ba za ka zo kana shafa shi ko kana taɓa ruwan alwalansa ko kana tare ruwan alwalansa ko ka sa tufafin jikinsa ka ce kana neman albarka ba ba za ka yi wannan ba saboda mutum ɗan adam Allah ta'ala kawai shi ne ya san me ya kulla a cikin zuciyarsa kuma ubangiji ta'ala baya duba ayyukanka na zahiri inna Allah la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum Allah baya duba suran ku da ayyukanku da kuke na zahiri yana duba ainihin zuciyanku ne wato zuciyanka ita ce kawai wanda wato take fassara cewa kai dinnan bawan Allah ne mutumin kirki amma wani abu daban na aikinka ba zai fassara ba sai dai su mutane suna amfani da wato zahiri kawai cewa a zahiri kai bawan Allah ne mutumin kirki amma sanin sirrin ka kuma ubangiji subhanahu wata'ala shine barwa kansa sanin wannan abun saboda haka ba za ka ainihin bawa wani garanti ba wanda ainihin ba yi da tabbas ko ba ka da tabbas a kansa wanda shi ma kansa ba yi da tabbas kuma da yawa mun gani wa'inda ake cewa waliyai ne ko ake cewa sufaye ne ko ake cewa bayan Allah na gari da yawa daga cikinsu sun dawo yan fowan nayin suna amfani da wannan daman suna cutan jama'a suna karban kuɗaɗensu kuma da yawansu suna koya mutane shirka a matsayin cewa addini suke koya musu da yawansu suna koya mutane bidiyoyi suna saba wa sunnar manzo Allah sallama a matsayin cewa addini ne wannan abun to kaga ina salah ina kasancewa mutumin mutumin kirki ne ya saba wa Allah ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da yawan su da samu ba su fahimci ma addinin ba kwata kwata ibada kawai suke ba su fahimci addinin ba ya za ka yi ka zama mutumin kirki ba ka fahimci menene kirkin ba don shi kirkin daga alkur'ani ne da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da maganganun magabata ake fahimtansa saboda haka kada wani ya ruɗe ka ka je kana neman albarka da wani wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan abu na gaba duk wanda yake neman albarka da kabari ko da wani dutse ko da wani bishiya shi tabbas ya yi shirka babba wanda ya da shi daga addinin musulunci ba a kokonto wajen fitansa musulunci kaje kana shafa kaburbura kana shafa duwatsu kana shafa wasu bishiyoyi ka ce wai suna da albarka kana neman albarkansu to idan kai haka ka bar addinin musulunci gaba daya dalili akan wannan shine hadisin abi waqid laifi wato wanda imam ahmad da tirmidhi suka ruwaito kuma ingantaccen hadisi yace bayan an gama yakin fatahu makka manzala suma ya dauke su suka tafi hunain da su je su yaki yaƙi su je da suka taho za a yaki da su a hunain kuma a lokacin akwai mutum dubu biyu da suka musulunta a makka sababbin musulunta ne ba su gama fahimtar menene tauhidi ba shikenan ana nan ana tafiya ana tafiya a wannan hanyar sai suka zo suka samu wata bishiya wato magarya sidra magarya wanda mushrikai suke zuwa suna kewaye ta suna neman albarkanta suna rataye takubansu wai suna neman sa'a in ka sa takubinka a jikin wannan bishiyar ka rataya to in ka je yaƙi da ka samu sa'a ko in kai faɗa da wani da ka samu sa'a da aka zo aka wuce wannan wurin musulmi suka gani ga yadda kafurai suke da mushurkai suna ainihin neman albarkan wato magarya bishiyan magarya bayan an wuce ta sai aka je aka samu wata magarya koriya shar wani daga cikin sababbin musuluntan nan sai cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulallah! ij'al zata anwadin kama lahum zatu anwad ka sanya mana mu ma zatu anwaɗin don wancan bishiyan suna ce mata zatu anwaɗi ma abociyar rataye rataye to mu ma ka sanya mana wata bishiya daga cikin magaryan nan ta zame mana ma'abociyar rataye rataye wanda za mu zo muna neman albarkanta murada rataye ta kuban mu wato akanta. sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce musu Allahu akbar innaha sunan faqad qultum wallazi nafsi biyadihi kama qala banu isra'ila li musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum ta jahalu wato yace kai Allahu akbar yace haka sunnonin suke ma'ana za ku bi sunnonin wanda suke kafin ku yahudu da nasara da mushrikai yace wallahi na rantse da Allah kun faɗa mini kamar yadda banu Isra'ila suka gaya wa annabi Musa alayhi salatu wassalam suka ce masa iji Allah na ilahan kama lahum aliha sun wuce gumaka ana bautan gunki sai suka ce wa annabi Musa mu ma ka ba mu ka dan sanya mana wani gunki ma wanda za mu dinga bauta masa kamar yadda wa'annan kafirin suke da gunki kaga ba su gama fahimtar me tauhidi ba shikenan annabi Musa sai ya ce innakum qaumun tajhalun ku mutane jahilai ba ku fahimci tauhidi har yanzu ba to kaga sai kwatanta wannan neman albarka da bishiyan da gunki saboda haka kamar yadda mai gunki yake nema albarka da gunkinsa kai ma an ka nemi itace ko bishiya kana neman albarka ko kaburbura to wannan kana neman albarka da gunki ne ma'ana kenan abin da kake ka bar addinin ka kana yin shirka wannan kuma yana nan yana faruwa masu neman albarka da wato ainihin kaburbura suna juya bukatunsu ga ma'abota wa'annan kaburburansu wanda ba za su iya biya musu bukatunsu ba sun bar Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka mu koma zuwa ga tauhidi mu fahimci wato aqida ingantacciya in ba haka ba za ka je kana ta ibada amma ka rusa imanin ka Allah ta'ala ba zai karbi ibadan ba saboda baka da tauhidi baka da ingantacciyar aqida mala yace an abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma qala كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان الرسول في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا رواه البخاري wannan hadisin imam al-bukhari ya rawaito shi a babu wudu'in rajuli ma'a babin da yake bayanin alwalan mutum tare da matasa wato mutum ya halatta alwala tare da matarsa to amma hadisin ga da yake cewa an abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma daga abdullahi dan umar Allah ya yarda da su da shi da babansa umar din gaba daya kale yace kanar rijalu wan nisa'u maza da mata sun kasance ya fi zamani rasu sallallahu suna alwala a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jami'an tare kaga wannan hadisi in ba ka koma fassara magabata ba sai ka fassara shi a kuskure sai ka ɗauka suna cakuduwa ne suna alwala da juna kamar masallaci nan mata su fito maza su fito ana fuskantar juna ana alwala a gongomi ɗaya a buta ɗaya a wuri guda to in ka fahimci hadisi a haka ka masa gurguwan fahimta ba haka hadisin yake nufi ba shi yasa muka ce duk mutumin da yake fassara da kansa to zai bata dole sai ka koma yaya malamai magabata suka fassara sai malamai sun karantar da kai kafin wato iliminka ya zama ingantaccen ilimi so da haka a nan ana nufin mutum da matarsa suna yin alwala a ƙwarya guda ɗaya a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Imam bukhari sai yace babu bu'in rajuli ma amra'atihi babin ya halatta mutum yayi alwala tare da matarsa sai ka wannan hadisin kanar rijalu wan nisa'u yatawadda'una fi zamani rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama jami'an kaga kowane malami na sunna da ya fahimci addini haka yake fahimta wannan hadisin cewa mutum ne da matarsa ake nufi ba ana nufin maza da mata ana alwala a wuri ɗaya ba ko kuma a gwangwami guda ɗaya ko a kofi guda ɗaya ko a buta guda ɗaya ba babu malamin da zai fahimci wannan saboda wasu dalilai da suke hana cakuduwar maza da mata saboda haka kenan wannan hadisin da ya ce arrijalu wan nisa kanar rijalu wan nisa'u to wannan alɗin ta arrijalu da kuma al ta an nisa'u al ne jinsiya ba al ne listigraqiya ba wato an ce al ne da take nuna jinsi ba al ce wanda take nuna dukkan maza gaba ɗaya ba shine istigraqiya da za ka fassara shi istighraqiya zai zama duka mazan gaba daya suna alwala tare da duka matan gaba daya ba tare da an bambance ba to amma a nan arrijalu ana nufin jinsin maza annisa'u su ma ana nufin jinsin mata kenan kowane namiji da matarsa maza suna alwala da mata wato jinsin wasu daga cikin maza suna alwala da wasu daga cikin mata wasu daga cikin mazajen kuma maza ne wanda suke da mata na aure su wayancan matan kuma matansu ne wanda shine ma'anan al'aljinsiya wato ba duka mazan ne suke alwala da duka matan ba ballantana a ce an sun cakuɗa gaba ɗayansu ba shi yasa imam bukhari da ya fahimci hadisin sai ce babin da yake bayanin cewa mutum ya halatta ya alwala da matarsa mutum ya halatta ya alwala da matarsa wato fahimtar larabci yana taimakawa ƙwarai da gaske ko ma shine tushe wajen fahimtar addini alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka al akwai al al-istighraqiyya akwai al al-ahadiyya akwai al al-jinsiyya al al-istighraqiyya tana nuna gaba daya wa ma kana nasu liyanfiru kafa kaga duka mutane ake nufi sannan al-mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd kaga mu'mine gaba daya ake nufi muminai maza da muminai mata shashin su masoya shashi ne in ka ce wal asri innal insana lafi khusrin kowane mutum ya shiga saboda wannan aldin alti al istighraqiya kowane mutum yayi hasara yana cikin hasara sai aka ce illal ladina amanu wa amilus salihat sai aka ware muminai su ba su yi asara ba haka nan wa khuliqal insanu za'ifa an halicci mutum mai rauni kaga wannan kowane mutum ya shiga cewa yana da rauni ba zai iya wato hakura da sha'awarsa ba sai ya nemi inda zai zai biya bukatansa to haka nan suna da yawa wa'annan su suka fi yawa Alƙur'ani wanda ake ce musu al al to sannan kuma akwai al wanda take nuna al-ahadiyya al al-ahadiyya wato al din tana nuna mutumin da aka faɗa maka a bayan nan shine yanzu ma ake maka magana a kansa Kamar wa qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu ko fasajada al mala'ikatu kulluhum aw aw ta'ala an cewa mala'iku su yi annabi adamu sujjada sai aka ce fasajjada da mala'ikatu sai mala'ikun suka yi annabi adamu sujjada kenan wayancan mala'ikun ne haka nan ubangiji ta'ala ya ce kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'aunur rasula kamar yadda muka aiko wa fir'auna manzo sai fir'auna ya saba wa manzon shine ma'anan ar-rasul wannan al'in da aka sa yana nuna manzon da aka aiko masa annabi musan shine wanda fir'auna ya saba ba wani manzon ne daban ba amma da an ce fa'asa fir'aunu rasulan da zai zama wani manzon ne daban ba wannan ba wannan manzon ba ko zai iya daukan wani manzon ne daban ba wannan manzon ba in ka ce laqitu rajulan fa darabtu rajula na hadu da wani mutum sai na bugi mutumin to kaga wannan mutumin ne ka buga shi yasa ka ce fa darabtu rajula amma da ka ce laqitu rajulan fa darabtu rajulan na hadu da wani mutum na bugi wani mutum kaga wanda ka buga daban wanda ka hadu da shi kuma daban wannan al'in ana ce mata al al ahadiyya sannan akwai al'al jinsiya wanda take nuna jinsin abu shine kaman ubangiji ta ya cewa waja'alna min al-ma'i sha shay'in hayy mun halitti duk wani abu mai rayuwa min al-ma'i daga ruwa to wannan jinsin ruwa ake nufi ba wai allah ne da take nuna gaba ɗayan ruwa ba don ba duka ruwa na duniya aka ɗauka aka halici ɗan adam da shi ba wani ɓangare ne na ruwa shi yasa idan an ce arrajulu khairun min al-mar'a namiji ya fi mace ba ana nufin dukkan maza gaba ɗaya sun fi dukkan mata ba a jinsi ake nufi jinsin maza sun fi jinsin mata amma inda za a ware kuma a ware ɗaya bayan ɗaya to da a samu kuma matan da suka fi wasu daga cikin maza kaga wa fin nisa'i maryamun fa zahara wa ibnatu siddiqin ba'dul kubra muna da maryam muna da fadimatu zahara muna da aisha muna da khadija muna da asiya bintu muzahin wayannan dukkaninsu sun fi mazaje da yawa daraja ga maryam da sauransu saboda haka akwai matan da suka fi me wasu maza amma za a jumlace za a cewa maza sun fi me sun fi mata arrijalu qawwamuna 'ala nisa amma in an zo ana bi layi layi kuma to tabbas akwai matan da suka fi da suka fi da suka fi maza shi yasa ne yace walau kana nisa'u kaman zakarna la fuddilat ar-rijalu la fuddilat an-nisa'u 'ala ar-rijali wa matta anithu lismi ash-shamsi 'aibun wa la tadhkiru fakhrun lil hilali da ya yabi mata ya yabi wasu matan ya ce da dukkanin mata sun kasance kamar waɗanda muka faɗan nan ne to ai da sai a fifita mata akan maza da sai a ce mata sun fi maza to amma ba dukansu ne haka ba sai ce to amma waɗannan matan kasancewansu mata bai tauye musu ainihin darajansu ba sun fi wasu maza ya ce kamar yadda rana sunanta mace ce zaka ce ashamsu dali'atun wata kuma namiji ne zaka ce asham alqamaru dali'un namiji ne to amma duk da haka ai rana ta fi wata daraja ta fi wata haske ta fi wata ƙarfin haske saboda haka amma kuma rana mace ce wata kuma namiji ne kenan akwai wasu daga cikin mata wanda suka fi maza wannan ana ce masa al aljinsiya saboda haka kenan kanar rijalu wan nisa'u yatawadda'una fi zamani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jami'an ana nufin wasu daga cikin maza da wasu daga cikin mata suna alwala tare a zamanin manzo Allah sassama su ne namiji da matarsa namiji da matarsa wannan sai koma gefe da matarsa su yi alwala wannan ma ya koma gefe da matarsa su yi alwala wannan kuma ba alwala kawai ba har wanka ma ya halatta su yi gaba daya kamar yadda Aisha radiyallahu anha take cewa kuntu aqtasilu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama min ina'in wahidin taqtalifu aydina fihi min aljanaba hadisi imam al da muslim aisha radiyallahu anha tace na kasance ina wanka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga ƙwarya guda ɗaya sai zama hannayen mu suna sabawa yan kananan kore ne in ya kai zai ɗiba ni sai in jira shi lokacin da yake fito da hannunsa da ruwa ni kuma lokacin nake kaiwa kaga tare suke yi me suke yin wanka kuma wankan janaba to kaga kenan ba alwala ba har wankan janaba da za a ga tsiraicin juna ma ya halatta mace da namiji su yi idan mutum matarsa ne amma ba matarka bane ba haka bane shi yasa malamai suka ce ya halatta mutum ainihin ya ga al'auran matarsa ko matarsa ta ga al'aurarsa wannan ma ingantaccen hadisi ne ifaz aurataka illa min zawjatika aw ma malakat yaminu karka yi doni ya ga al'auranka sai matarka kawai ko baiwarka to kaga da su ya halatta su ga al'auran juna ya halatta su yi alwala tare kuma ya halatta su yi wankan janaba tare kuma sannan hadisi ya tabbata daga abdullahi bin abbas wanda imam muslim ya ruwaito cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam kana yaktasilu bi fadli maimuna yana wanka da ragowan ruwan da maimuna ta yi wanka domin malamai sun ce idan suka kamfata gaba ɗaya suna alwalan tare wannan yana nuna cewa in ta ɗebo to abun da ya rage kuma ya zama ragowar ruwan alwalanta shi ma in ya ɗebo ya zama ragowar ruwan alwalansa a sai mace ya halatta ta yi wanka da ragowar ruwan alwalan mijinta ta yi alwala da ragowar ruwan alwalan mijinta haka namiji shi ma halatta yi alwala da ragowar ruwan da matarsa ta yi alwala ta rage kuma ya halatta su yi gaba ɗaya shi yasa wannan hadisin yake nuna mana manzala sama yana alwala da ragowar ruwan maimuna maimuna kuma wato ainihin matarsa ne kenan hadisin kama yana fassara mana wani hadisi da yake cewa na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an taqtasila almar'atu bi fadli rajuli war rajulu bi fadli al-mar'a falyaktarifa jami'an wato mazala sama ya hana mace ta yi wanka da ragowan ruwan da namiji wanka da shi ya hana mace ta yi wanka ko namiji wanka da ragowar ruwan da mace ta yi wanka da shi su kamfaci ruwan gaba daya su kamfata gaba daya to wannan hanin yana nuna ba hani ne na haramun ba hani ne da abun da zai fi ku yi wankan tare maimakon ita ta yi wankan ta rage ta baka ko kai kai wanka ta rage ta baka kai wankan ya halatta din amma ku yi wankan gaba ɗaya shi fi domin da haramun ne manzala sa suna bai zai wanka da ragowar ruwan wato ainihin maimuna ba saboda haka wannan hadisi na wannan babin yana fassara mana wani hadisi ne na alhakan binu amr da ya ce maza da mata suna alwala namiji yana alwala da matarsa tare a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin hakan Bino amr yana cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ha an yatawadda ar-rajul bi fadli tahuril mar'a hadisin Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da ibnu Majah kuma hadisi ingancacce cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya hana namiji yayi alwala da ragowan ruwan alwalan mace sai dai su yi tare zaka je to ai sun yi tare ma lokacin da ta kamfato ta rage nan shi kuma lokacin zai kai hannunsa akwai wani kuma ta riga shi gamawa shi kuma sai karisa alwalan da me da ragowar ruwan da ta, ta rage kenan tunda ta riga shi gama haka in ta fito da hannunta shi ma ya sa ai sauran ragowar ruwan da ta ɗiba ne kenan wannan dai yana nuna abun da ya fi ku yi alwalan tare maimakon wato ai alwalan daban-daban ta rage ruwan ta baka ko kai ka rage ruwan ka bata amma in ta rage din kai alwala da shi ko kai ka rage ko ita ta rage ta yi alwala kai ka rage ta yi alwala da shi ko ta rage kai alwala da shi duka bai zama matsala ba don hadisi ya inganta manzala sama ya zo zai alwala a wani kwano sai aka ce ai matanka waɗaya daga cikin matanka sun yi sun yi wanka da wannan kwanon wato sun yi wanka da wannan ruwan shi kuma ya zo zai yi wanka sai manzala sama ya ce ai ruwan ba zai zama najasa ba saboda haka kuma shi ma yi wanka da wannan ragowar ruwan wannan shi yake nuna cewa lallai ragowan da wato ragowan ruwa wanda namiji ya alwala da shi mace za ta yi alwala da shi ragowar ruwan da mace ta yi alwala da shi namiji zai alwala da shi kuma ya halatta su yi alwalan tare su kanfato ruwan wato ainihin tare hadisi na gaba an jabirin radiyallahu anhu kala ja'a rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ya'uduni wa ana maridu la aqilu fatawadda wa sabba alayya min wudu'ihi fa aqaltu fa qultu ya rasulullah liman al-mirath إنما يرثني كلالة فنزلت آية الفرائض wannan hadisin imam bukhari ya rawaito shi a wani babi da ya ce babu sabbin nabi sallallahu alaihi wa sallam wa zu'ahu alal mughma alaihi babin da yake bayanin manzala sama ya zuba ruwan alwalansa akan wanda ya suma kuma sai ya farfado wato manzala ya yayyafa wani sume-mai ruwan alwalansa kuma sai ya farfado sai muka ce ruwan alwalan manzala sama mai albarka ne duk abin da ya taba jikinsa ko ya taba ainihin bakinsa yace an jabir daga jabir radiyallahu anhu Allah ya dade shi kale yace ja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya uduni yana gaishe ni in ka ji an ce al abun nan iyada wato gaisuwa ne na rashin lafiya ya uduni yana gaishe ni gaisuwa irin ta rashin lafiya kenan bayi da ainihin lafiya mun sani gaida mara lafiya yana da falala kwarai da gaske don ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aidul marizi ya khudu fi rahmatillah mai gaida mara lafiya yana kutsawa cikin rahamar ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yasa manzala sa sama sahabbansa duk wanda ba da lafiya sai je gaishe shi duk wanda ba da lafiya je duba shi ya masa sannu to sai je gaida wannan bawan Allah sai ce wa ana maridun ni ba ni da lafiya la aqilu ba na iya fahimtan komai shine ma'anar la aqilu la afhamu shay'an ba na iya fahimtan komai sai zo a wata riwayarsa a cikin kitabu tibbi a cikin sahihul bukhari din yace fa ni qad ughmiya alayya sai ya same ni na suma shine ma'anar ughmiya alayya ya same ni na suma ban san ma halin da nake ciki ba da manzala sama ya same shi a haka fatawadda sai alwala wa sabba alayya min wudu'ihi sai ya zuba mini daga ruwan alwalansa ruwan da ya taɓa jikinsa ɗin sai ya zuba wa shi ainihin jabir ko kuma ragowar ruwan alwalansa din tunda hannunsa ya taɓa wannan ruwan sai zuba wa jabir ya ce fa'aƙaltu sai na farfado nake fahimtan komi da komai to da haka ana zuba masa wannan ruwan sai ya farfaɗo to kaga wannan irin ruwan alwalan manzon Allah sallallahu na ga wasu masu ganganci a Kano wani mutum yazo yana zikiri in ana maulidi yana gumurzun zikiri ya fadi sai ya kaman ya suma da gangan ne fa mutum ya ta yi yana birgima yana yi a tsaye har ya da'a sun kai har ya faɗi yana birgima wai sai daina motsi kamar ya suma idan aka zo sai a ɗauke shi sai a kai shi gidan wannan wabunan eh, zauren wannan shehin dama a ƙofar gidansa ake yi da zaran an ɗebe shi an kai shi dama ya san ina za a kai shi shehin yana taɓa shi haka kawai sai ya zabura kawai sai ya tsalle sai kuma je kama rawansa da tsalle da zikirinsa amma na ni na tabbata fo wannan ne saboda dama da gangan ya faɗi kuma ya san me ya san wane ne ya taɓa shi ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya maka irin haka to shine zaka samu irin wannan saboda haka manzon Allah da ya zuba ruwa yana zuba masa ruwan kawai sai ya farfado kaga wannan kuma mu'jiza ce irin ta irin ta annabawa yace fa qultu ya rasulullah nace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ji Jabir yace limanil mirath gado kan nawaye ne inna ma ni kalala wato tunda ba da rashin lafiya har ya suma kaga yana tunanin zai mutu kenan zai bar duniya to gare tambaya su wane ne za su gade shi sai ta limanil miras, gado kan nawa ne ne inna ma yarithuni kalalatun ni fa kalala ne za su gaje ni menene ma'anan kalala shine malla walada lahu wala walid sai na abubakar ya ce kalala shine wanda ya mutu bai da uba bai da da bai da uba ba da ɗa ba da uba suwaye masu gadonsa yan uwansa kawai ba ɗa ba uba shine kalala so da haka yace ma'anansa kamar yace to ni kan wa zai gade ni ne ya rasulullahi ni da ɗa ni da baba wa zai gade ni shikenan fa nazalat ayatul fara'id sai ayan gado sai ta sauka wato ayan kalala shikenan sai ta sauka take bayanin ga yanda za a yi wato ainihin gado din shine ayatun ayan nisa'i ubangiji ta ya cewa yastaftunaka قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ حلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل هذ الأنثيين يبين الله لكم أن تذلوا والله بكل شيء عليم wannan ayan ta sauka da sababin tambayar wato jabir to gado abu ne mai mahimmanci shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala ya riba gado da kansa bai bar wasu su riba ba saboda haka qur'ani shi ya riba gado matsaloli kaɗan ne zaka samu a cikin hadisai kamar matsalan kaka ta mace kaɗan ne wanda zaka samu wato ijtihadi ne kuma zaka samu galibi an yi ijima'i ne akai matsalan gadon da zaka samu an yi sabani ba su da bai wuce ka kirga su da cikin yatsunka na hannu guda ɗaya ba kamar misali kaka yana hana ainihin dan uwa gado ko baya hana abu hanifa ya ce hanawa yana hana sauran jumhur suka ce bai zai hana ba sai dai su yi gadon tare to shi yasa wannan shekin nuna maka matsayin ilimin gado shi yasa ne yake cewa ilmul fara'izi ilmul la nazira lahu yakfika an qad tawalla qasmahu Allah wa bayyana al-hadha tibyanan liwarithihi wa qala subhanahu yusikum Allah wa fil kalalati futuya Allah manzilatun fabana tashrifu ma afta bihi Allah ilimin gado shine ilmul fara'id kaga anan an ce fa nazalat ayatul fara'id al fara'id jam'u fariza shine gado ilimin gado ilimi ne wanda babu irinsa babu irinsa ya ishe ka ka gane matsayin ilimin gado Allah da kansa ya jibinci riba gado a cikin alqur'ani to da haka ayoyi ciki suke a cikin alqur'ani da ribon gado yace kuma yana daga cikin abin da zai nuna maka matsayin wato ilimin gado cewa ubangiji subhanahu wataala yana da fatawa akan gado in an yi tambaya sai Allah ta'ala sai ya bada amsar maimakon manzon Allah sa ya da amsar sai Allah ta'ala ya saukar da ayan alkur'ani ya bada amsar saboda haka ce bayanin amsa fatawar kalala yana nuna maka matsayin wato ilimin gado shine wa fil kalalati futuyallahi manzilatun fa bana tashrifu ma afta bihi Allah saboda haka anan sai aka saukar da wannan ayan ayan tana cewa yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalal yastaftunaka suna neman fatawanka dangane da gado gadon kalala to kul ka ce Allahu yuftikum fil kalala Allah ne yake ba ku fatawa ba manzon Allah sassama ba kuma ba wani malami ba shi yake ba ku fatawa dangane da gadon kalala kalala kuma shine man la walada lahu wala walid bai da da sannan kuma bai da bai da mahaifi shi yasa anan Allah ta ce um halaka idan mutum ya rasu laysa lahu waladun bayi da da walahu uktun yana da yar uwa shaqiqiya ko li'abiya anan ƙur'ani ya takaita ya ce laysa lahu waladun bayi da da bai ce bayi da baba ba amma da yace walahu uktun yana da yar uwa aka ce falaha nisu matara za a bata rabi wannan ya nuna tabbas bayi da baba kuma ijma'i ne na malamai shi yasa in zaka fassara kalala sai ka ce man la walada lahu wala wali domin inda akwai baba yar uwa ba za ta yi gado ba ɗan uwa baya gado in akwai baba kuma babu sabani a tsakanin malamai so da haka tun da aka ba yar uwa gado to tabbas babu uba ne in akwai uba ba za ta yi gado ba so da haka sai Allah ta ce yana da yar uwa to a kasa dukiyar rabi sai a ba yar uwar rabi Falahani su ma tarak tana da rabin abun da ya bari a kasa rabi a bata rabi ita yar uwa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko wanda suke uba ɗaya ba ana maganan wanda suke uwa ɗaya kawai ba ita kuma ayarta tana daban saboda haka tana da rabin wato abun da ya bari idan yana da wasu baffani ko 'ya'yan baffani ko 'ya'yan 'yan uwa za su iya kwashe ainihin wato sauran sannan ya ce wa huwa ya rithuha in lam yakul laha walad shi dan uwanta wannan wanda za ta gaje shi rabin idan ta rasu ba ta da ɗa ba ta da baba wa huwa ya rithuha shi zai gaje ta ma'ana shi kuma zai kwashe dukiyan gaba ɗaya da shi namiji ne mutum yar uwarsa ta rasu uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya sai kwashe dukiyan gaba ɗaya ba ɗa babu uba ba ɗa ba jika ba uba ba kaka shikenan sai kwashe dukiyan wato ainihin gaba ɗayanta in ji ubangiji subhanahu wataala sannan ce fa in kana tasnataini falahuma thuluthani mimma tarak in yan uwa matan guda biyu ne za a kasa nawa za a kasa uku a ba basu thuluthani shine kashi biyu to amma kaga ba a yi maganar yan uwa maza ba su kuma in biyu ne za su kwashe duka tunda guda ɗaya ma yana kwashewa gaba ɗaya ballantana guda biyu sai su kwashe duka su raba daidai wa daida amma mata ba sa kwashe gado gaba ɗaya saboda haka in su biyu ne za a kasa uku a ba su kashi biyu su raba kashi ɗaya kuma sai a duba akwai ɗan ɗan uwa ko akwai baffa ko akwai ɗan baffa sai a bayar wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisa idan yan uwan maza da mata ne falizzakari mislu hazzil unthayain wato za a ba wa namiji ninkin rabon mace mata za a ba namiji rabon mata guda biyu wato za a ba shi ninkin rabon mace kenan wato yan uwa shakikai ne ko abai maza da mata za su gaji dan uwansu ko yar uwarsu saboda haka sai su kwashe dukiyan gaba daya namiji sai ya ninka mace misali a ce ga namiji daya ga mace daya duk yan uwa ne sai a kasa uku sai a ba namiji kashi biyu mace kuma a bata a bata kashi daya haka nan za a riba gado namiji ya ninka wato ainihin wato mace sai Allah ta ala ce yubayyinu Allahu lakum an ta zillu Allah yana bayyana muku matsaloli na gado an ta zillu don kar ku bata wallahu bi kulli shay'in alim Allah masanin dukkan komai ne da za a bar rabon gado ijtihadin malamai da za a bata za a kasa gane nawa za a ba wannan nawa za a ba wannan amma saboda mahimmancin gado sai ubangiji subhanahu wataala sai ya riba da kansa shi yasa wannan ilimin kuma ya zo hadisi shine ilimin da za a fara daukewa dama duniya ta tashi za a ɗauke ilimi amma za a ɗauke da ɗauke malamin to kafin a ɗauke ilimi gaba ɗaya za a nemi ilimin gado a rasa za a dinga yawo ana cewa in mutum ya rasu za a raba gado a ce ai gado sai dai malam wani sai malam wani har a waye gari a samu wata matsala ta gado a yi ta yawo a tsakanin mutane ba za a samu mai riba ta ba babu mutum kwaya ɗaya da zai riba wannan gado to kaga kullum abun baya baya kenan zaka samu malamai da yawa amma ba su iya rabon gado ba shi kuma rabon gado an ce rabin ilimi ne me yasa yana da wahala abu ne ba wanda yake faruwa yau da kullum ba ko ka karanta he ka manta ko ka karanta ba za ka iya rike shi a kwakwalwanka ba sai dai yau da gobe ka karanta ka sake karantawa ka karanta yau da gobe kana karanta shi kana karantar da shi nan ne za ka iya rike shi kwakwalwanka irin kwakwalwa irin ta mutanen yanzu amma irin mutanen da duk abin da suka karanta suna riƙewa saboda babu wasu abubuwa da suka sa a gabansu yake shagaltar da su idan ka duba sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda suka rike gado irin su Zaid bin Thabit irin su Sayyidina Ali za ka yi mamakin yadda kwakwalwansu take rike lissafi ilimin gado dole sai kana da lissafi idan baka iya lissafi ba ba za ka iya shi ba Saidina Ali yana daga cikin waɗanda kwakwalwansu take abun mamaki abun da ya shafi harkan gado in ka zo ka ce masa kawai ga gado wane da wane take zai ce wane kaza wane kaza ko abun ya rikice take zai ce maka ayi aulu ayi kaza wata ran wata mata ta zo ta kawo kukanta wajen ainihin wato sayyidina ali sai take cewa na ali shuraihu ya riba gado amma ya zalunce ta wato wani alkali ne a zamanin na ali gadon kuma shine dan uwanta ne ya rasu ya bar dinari 600 amma alkazi shuraihu sai ba ta dinari guda ɗaya kawai wai shine rabonta ko za ka sai ta je ta samu na ali ta ce alkali shuraihu ya zalunce ni dan uwana ya rasu ya bar dinari ɗari shida amma dinari ɗaya kawai ya bani to alƙazi shirai kuma adali ne sai na ali shi ya naɗa shi ya san cewa ba zai zalunce ta ba kuma ya san gado kawai sai sai na ali ya ce watakila ɗan uwankin nan ya rasu ya bar matarsa da mahaifiyarsa da 'ya'yansa guda biyu sannan kuma da 'yan uwa maza goma sha biyu sannan da ke 'yar uwarsa mace sai ta ce haka ne sai ce ta wannan shine rabonki wannan matsala ce masa dinariya kubura dinariya kubura dirhami dinari da yawa amma rabonta guda sai na ali har ya gane suwaye aka rage har da wannan har da zai zama ta samu dinari guda ɗaya shi yasa matsala ake ce mata shakiya saboda wannan matan ta kai kukanta wajen wa wajen sayyidina ali shi yasa mai alfiyatul furat yake cewa min ajliza qad summiyat bi shakiya li annaha atat aliyan baqiya qala lahu inna shuraihan zalama لم يعدل القسمة حين حكم أبقى أخي من ذهب ستمائة وخصني بواحد دون الفئة قال لها لعله قد حلك عن زوجه وأمه وترك بنتين ما بنتين ما بنتين ما اثنتي عشر من إخوة وأنت أخته تمام العدة قالن أم قال فذاك حقك تأتي لنا من غير حق تشتكي وتظهرين في الشريه شكوى وتكتمين عند ذاك الفتوى سو ذاك سينا علي كوي تاكيتي متى ga da suka rasu kawai kin zo kina kuka tana kuka tana cewa ga abin da ta bari sai na ali yace watakila matarsa da mahaifiyarsa da 'ya'ya guda biyu ya bari sannan da yan uwa maza guda na ma isnai ashar min ikhwa yan uwa guda biyu guda goma sha biyu maza sannan da ke yar uwarsa mace ke ne kika cika kidayan sai ta ce haka ne sai ce to wannan shine haƙƙinki ya za ki zo kina koka mana kina cewa shirayu ya zalunce ki kuma kin ɓoye mana ga wa'inda suka rasu baki gaya mana ga wa'inda aka bari ba kin boye mana da aka bari sauran nawa nawa aka ba su baki gaya mana ba so da aka baki da gaskiya wato dinari ɗari shida a bisa wannan rabon tun da ya rasu ya bar ya'ya mata guda biyu kaga za a ba su dinari nawa dinari ɗari hudu don suna da ainihin sulusani kashi uku za a ba su kashi biyu tun ya'ya mata ne babu ɗa namiji za a ba su kashi biyu sannan ga uwa an bari ita kuma sana da sudusi saboda akwai ya'ya sudusin shine nawa dinari ɗari in ka haɗa nawa kenan dinari ɗari biyar ga mata kuma za a ba ta sumuni shine kashi ɗaya cikin takwas saboda akwai ‘ya'ya in an haɗa sumunin kuma shine dinari tamanin da abin nan saba'in da biyar don dinari ɗari shida in ka kasa takwas zai baka saba'in da biyar biyar ne so da haka mata an ba ta dinari saba'in da biyar in ka haɗa zama nawa ɗari biyar da saba'in da biyar sauran nawa ashirin da biyar ga 'yan uwa maza guda goma sha biyu ga kuma ainihin mata ga kuma yar uwa mace guda ɗaya kuma yanzu muka karanta wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisa'an falidhakari mislu hadhihi al-unthayn in maza da mata ne namiji zai ninka nawa zai ninka mace biyu saboda haka mata maza guda goma sha biyu nan kwa za a bashi bibbiyu ya zama nawa 24 in ka hada da 575 zai baka nawa 599 kwaya ɗaya rage shine na rabon wannan matan ko za ka yi ta kuma kwaya ɗaya kawai so da haka sai na ce wannan shine ainihin rabon to haka kwakwalwar magabata take duk abin da aka kawo musu take za su fahimci ya matsalan take sai su raba to amma yanzu gado gaskiya ya dan fara ba ba kuma duniyar ta kusan tashi ne in ka ba mutum sai ya je kwana uku yana tunani yana duddubawa kafin ya zo ya baka ya baka amsa wanda ya kokari shine dan zaunar da kai dan duba ya lissafa ya lissafa ya baka ya baka a wurin amma take kawai ana faɗa mutum ya ce kowa ga abu ga rabonsa wannan yana da wahala ubangiji ta Allah ya sa mu gane Allah ya ƙara mana fahimta wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bismillahir rahmanir rahim yan waye hakuri mai tambayoyin ne baya nan aka ce in karanta masa eh, tambayar farko yana cewa malam shin wai idan aka kira sallah mata mata da ke gida ba za su yi sallah ba har sai an yi a masallaci bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man uh, wa ba assalamu alaikum sallan juma'a ko kowace sallah ha sallan juma'a ma in lokaci ya halatta wato su yi sallan azhar din su a gida ba sai sun jira an yi juma'a ba ballantana kuma sauran salloli so da haka lokaci kawai shi da su bi ba wai a an yi sallah ko ba ba yi sallah ma wasu suna yi da wuri wasu ba sa yi da wuri kuma sunna ce ta manzala sa sallama a yi sallah a farkon lokaci saboda hadisin da yake cewa afdalul amali as-salatu ala waqtiha mafificin aiki shine sallah a farkon lokacinta na'am wannan yana cewa shin malam kamar yadda hadisin abdullahi dan zaid da aka yi bayani wancan sati yana nuna cewa za a iya yin alwala a wanke wasu gabobi. wato biyu biyu ko uku uku ko ɗaya ɗaya kamar yadda hadisin ya nuna a wancan satin mutum yana iya yin alwalaya wato wurin ukuntawa ya yi ɗaya sannan ko ya biyu hadisin da ya gabata wancan sati an yi bayani wato kamar alwudu maratan maratan da kuma maratani marato shine wai in an ɗauki ɗayan mutum zai iya yi to farko dai mun karanta a can ba hadisai guda uku hadisin ya halatta ya alwala maratan maratan sau ɗaya shine abin nan hadisin abdullahi bin abbas akwai kuma hadisin marate ne marate kai alwala sau biyu shine hadisin abdullahi bin zaid sannan akwai hadisin sau uku uku shine hadisin saidina usman saboda haka amma da muka karanta hadisin abdullahi bin zaid dogo sai nuna alwala guda ɗaya ne wasu ya wanke sau biyu wasu kuma sau uku uku wannan shi yake nuna ko ka wanke ɗayan in duka ka game jikinka ba matsala ko ka wanke bibbiyu ko ka wanke uku uku ko kuma alwala ɗaya wasu ka wanke sau ɗaya wasu sau uku wasu sau biyu duk ba matsala bane don kai haka saboda hadisi abdullahi bin zaid na'am wannan yake cewa malami ne na yi wa allah alkawari akan in allah ya bani auren wacce nake so zan yi azumi sai allah ya bani auren nata shin malam zan yi azumin kamar yadda na alkawari don na ji wasu malamai suna cewa bai halatta ba to malam menene hukuncin abin da nai wajibi ne da ya kai azumin ka wannan shi ake cewa bakance sai dai bakancen bai halatta ba tabbas amma in kai shi kuma ya zama wajibi saboda manzala ce inna ma yustakhraju min al-bakhil marowaci ne yake yin bakance kenan ba za ka yi wa Allah azumi ba sai ya biya maka bukata in bai biya maka ba ba za ka yi ba ka ka zama marowaci saboda kamar suka ce ba a son yin bakance amma in kai kuma wajibi ne ka biya saboda ubangiji ta cewa yufuna bin nazari wa yakhafuna yawman kana sharru mustadira ya yabi bayin Allah na gari sune masu cika bakancin su sannan haka nan hadisin manzo Allah sallallahu man nazara an yuti Allah falyutihu wa man nazara an ya'si Allah fala ya'si duk wanda ya bakance ya dauka Allah alƙawari zai masa da'a to lalle ya da'a wanda ya dauka alƙawari zai sabon Allah to kar ya sabon Allah saboda haka dole kai biya kai wannan azumin da ka dauki alƙawarin tun da buƙatar ka ta biya amma nan gaba kar ka sake wannan yana cewa malar lura da hadisin da aka karanta ɗazu menene hukuncin mutumin da yana wankan janaba ruwan na komawa cikin ƙwaryar wankan nasa babu matsala man ba zuma kai karatun ba don ya koma sai me wannan ka ba damuwa ba sai dai da tambayan ma shine me hukuncin yin alwala kuma da wannan ruwan ko sake wanka da wannan ruwan shine matsalan da muka karanta yau cewa ya halatta ai alwalan ko a sake sai dai in dotti ya jirkita wannan ruwan ya zama ruwan dotti ba ruwa mutlaki ba wannan ba za a yi amfani da shi ba to wannan yana cewa wai malam naji wani malami yana cewa akwai maganin mutuwa a cikin alkur'ani maganin kuma ita ce wannan ayar laqad ja'akum rasulun min anfusikum wai haka ne to eh, ba shi ya sha kila ko idan ya sha sai ka jira ka ga zai mutu ko ba zai mutu ba mutuwa ba ta da magani manzala sassalama hadisi ingancece ya ce dukkan cututtuka suna da magani sai guda biyu almautu wal haram mutuwa da tsufa mutuwa ba ta da magani kuma tsufa ma ba ta da ba ta da magani kuma ga ƙayar alƙur'ani kullu nafsin za'iqatul maut ce akwai maganin mutuwa inda akwai aida mutane sun yi ta sha'ai da za ka samu mutane wani ɗan shekara dubu biyu ma za ka samu ko dubu goma ma a yanzu a raye saboda haka wannan kam ganganci ne kawai wannan kuma yake cewa malam mace ce ta haihu bayan ta gama wanka da wata biyu sai ta sake samun wani juna to lura da jaririn da ke hannunta malam wai ya halasta su iya zubar da wancan cikin da ya shiga zubar da ciki sai a lalura ne ake zubar da ciki jaririn ya danganta shekaransa nawa ne idan abun nan watansa nawa idan mace ba ta daɗe da haifa ba sai ta ɗau ciki za a duba shin cikin nan zai cutar da ita ko zai cutar da jariri in ta je wani likitoci suka tabbatar da haka cikin nan sai ta zubar amma in bai zai cutar da ita ba za ta zubar ba ko da wata uku ne kuwa na sha misali saudiya duk shekara mutum matarsa sai ta haihu galibi duk shekara za a ga wa da kani shekara ɗaya tsakanin su to yaushe aka yi cikin kaga bayan wata uku ne aka yi cikin tunda ciki yana wata tara amma kuma ana haifuwa lafiya kar ka ce a su mawadata ne ko wani abu a nan ɗima ana yi shine ake cewa kunika akwai masu haifuwa kunika saboda haka kuma ba dole sai an yaye shi ba zai iya da cikin kuma ana shayar da shi amma wata matan in ta shayar da yaro tana da ciki dan na cutuwa sai a dakatar da sharwan a dinga bashi madara amma baya kamata a ce wai don an yi ciki yaro bai girma ba a ce za a zubar da ciki wannan kuskure ne tambayarsa ta biyu ya ce akwai wata allura da ake a asibiti wa maza da mata ma'aurata kenan in ba sa son haihuwa akwai allurar shekara biyu akwai ta shekara uku wai hakan ya halasta musulunci ko bai halasta ba wannan shine wato tahdidun eh, tanzimun nasli wato tsara iyali tsara iyali ya halatta a shirya musulunci amma kayyade iyali ne bai halatta ba ka ce kai ya biyu ko uku kawai ya ishe ka wannan kuma ya yi karo da makasudin aure a shari'ar musulunci amma an kace za ka tsara iyalinka duk bayan shekara biyu mata ta za ta haihu ko bayan shekara uku saboda lafiyanta da lafiyan yaronta wannan baka yi laifi ba saboda kunna na azul wal qur'anu yanzil walau kana shay'an yunha anhu la hana da na hana anhu al qur'an haka jabir bin abdullahi ce mun kasance muna azalo muna saduwa da iyalanmu bara mu fitar da sai mu fitar da maniyin a waje don kar su dau ciki kuma ƙur'ani yana sauka inda haramun ne da ƙur'ani ya hana mu kaga duka wannan don tsara mai haifuwa ne saboda haka ya halatta a sha maganin da bai zai cutar ba ko cutar wansa bai kai ya kawo ba saboda tsara haifuwa amma baya halatta a ƙayyade wato iyali na'am amma galibi wato masu yin allura na yana rikita musu wato al'adansu zai zo ya rikita musu al'adansu jini ya balle ta zuba ya ta zuba daga ba su zo su kasa gane al'adansu suke su zo suna ta fitinan mu saboda haka ya kamata duk maganin da za a sha ya zama baya hana al'ada zuwa shi ya fi kwayoyi wanda ba sa hana zuwan al'ada shi yafi fi bai rikita miki ibadan ki ba amma alluran da za a yi shekara ɗaya ko biyu al'ada ba zai zo ba to ran da al'adan ta balle ba sai ga kuma ba za ta yanke ba kaga an shiga cikin damuwa na'am um, wannan kuma yana tambaya kan matsayin kiran sallah a cikin masallaci <laughs> to da babu speaker babu ainihin mukabbiru saut da zai daga murya sai zama kiran sallah ana yi a wajen masallaci kuma a wajen ma sai an hau wani abu mai tudu shine manara sai an hau wani abu mai tudu so da haka ana yin haka don ko ina da ina a ji sauti to yanzu kuma sai aka samu wani abu wanda in kai kaɗan ma zai kai sautin inda ake so so da haka sai zamana ana yi ba sai an fita waje ba kuma ba sai an yi ainihin haukan wani abu ba duk da cewa Sheikh Nasiruddin Albani shi yana ga har yanzu akwai wannan sunan a fita waje a hau saman wani abu mai saman wani abu mai tudu a kira sallah kamar irin da kaga in ka zo hayya ala sala ka kalli dama don na na daman ka su ji hayya ala sala ka sake kallon hagu don na hagun ɗinka su ma sautin ya je musu amma yanzu su fekun ɗaya ta kalli gabar ɗaya yamma ɗaya kudu ɗaya arewa in kai kawai don sautin yana zuwa sau da haka yanzu wannan da ya kira a cikin masallaci to ai in ya fita wajen ma bai ɗabbaka wannan sunan da kake nufin ba domin a ƙasa zai kira sallah ba wai zai tsaya kan abun nan ba ne ba zai hau kan wani abu na tudu ba ne shi yasa masallacin mu ba su da ma wannan abun kiran sallah kwata-kwata yana da wuya ma a yanzu ka ga an gina masallaci an gina wannan abu mai tudu a wajen masallaci na kiran sallah saboda ana ganin wannan abun ya tsaya a matsayin wannan na'am saboda haka babu wani abu sai kuma yan uwa masu bukatar addu'a saboda wasu bukatu da suke da su wajen Allah ta'ala suna roƙon malam da sauran yan uwa musulmi su taimaka musu da addu'o'i da fatan Allah madaukakin sarki ya amsa mana bukatun mu baki kafin addu'a wani ya rubuto takarda yana cewa don Allah a karanta sati uku ba a karantawa sati uku to ya kawo su abubuwa ne wanda ina ganin da ya kamata ya je makaranta ne ko ya ɗauki littafi ya je ya samu malami sai ya masa bayanin wa'annan abubuwa ne ƙila shi ya sa masu karanta ba su karanta ba sannan a ciki ɗin akwai kurakurai a rubutun nasa yana cewa assalamu alaikum malam don allah a ƙara min bayani akan waɗannan nau'uka kasuwanci farko a sharikatul mufawada a sharikatu wujub a sharikatu ainan a sharikatu muluk kusan kowanne in ba na farkon nan ba duk kuskure ne yadda ya faɗe su Uh, shirkatul mufawada wato da a can babu wannan wato duka wannan nau'i ne na kamfani na haɗa hannun jari a yi kasuwanci kusan za a ce abin da aka sani guda nawa ne guda guda hudu ne ko guda uku guda hudu akwai shirkatul inan akwai shirkatul uh, wujo akwai shirkatul abdan akwai shirkatul inan to anan ya kawo mufawada wanda kusan hanafiya ne suke da irin wannan wato nau'i ne na na na ku haɗa hannun jari amma sai ka bar mutum ya je sai duk abin da ya ga dama ba za ka ƙayyade masa ga abin da ya ce a saya ba sannan na biyu ya ce sharikatul wujub amma sharikatul wujuh sharikatul wujuh wanda wasu malamai sun haramta shi wasu sun halatta shine kai baka da kuɗi amma za ka yi wa wani hanya a bashi kaya sai a dinga bashi kayan kai ne wato ainihin ba garanto za a ce ba don ya wuce garanto garanto don za a baka kayan ne in baka biya ba ni a zo a same ni wannan kuma kamar ni aka bawa kayan kawai kai wakili na ne ka je ka karba idan ka zo ka sayar sai mu bari ba shine sharikatul wujuh wasu malamai sun tafi halal ne saboda ai saboda kai ne aka bawa kayan duk da ba kai ka je ka karbo kayan ba amma kai aka bawa wannan kuma bayi da kuɗi yana kasuwanci ya halatta wasu ka ce a'a tun da kai ba kai wani wahala ba kawai an je ce za a bashi kaya saboda kai da haka an baka amma shi yake karba je kasuwanci sai suka ce ainihin wato bai halatta ba akwai sharikatul ainan din nan da ya faɗa sharikatul inan yake nufi sharikatul inan ka kawo kuɗin ka in kawo nawa mu je mu yi kasuwanci mu dinga riba riba kai kana da kuɗi ni ina da kuɗi sannan kuma dukkaninmu muke yin kasuwanci sai mu raba riba kowa gwargwadon jarinsa gwargwadon wahalansa gwargwadon inda aka yi ittifaki in an yi asara ta shafe mu gaba ɗaya to sannan nan sai ce al inna ma babu ita a cikin abun sharikatul muluk ya ce to wannan kan ban ma taba ganin sa ba sharikatul muluk sai dai muna da sharikatul mudaraba sharikatul mudaraba don muluk ma'anansa sarakuna kaga kadan kuskure amma kuma ban san da zan gyara masa ba amma wancan da yace ainan na san inan yake nufi da yace wujub na san wujuh yake nufi to amma nan da yace muluk to ni ban san me yake nufi ba sai dai zo ya same ni ko nuna mai littafin in karanta masa daidai amma muna da sharikatul mudaraba mudaraba kuma shine ka ba mutum kuɗi ya je ya juya muku ya dinga kasuwanci a dinga riba riba ka ba shi kamar miliyon ɗaya shi bai da komai zai je so yi kasuwa a zo duk wata shida ko duk shekara a yi lissafi a gari nan aka ci kai kana da kashi biyu mai kuɗi shi yana da kashi ɗaya ko shi yana da kashi biyu kana da kashi ɗaya ko a riba rabi eh, abin nan daidai wa daida in ba a ci riba ba kuma ba abin da za a riba in an yi hasara kuma ta shafe ku gaba ɗaya wato ba kai kaɗai ne kai asaran ba har mai juya wannan kuɗin ya yi asara amma ba za a ce ya biya ba sai ya je wani kasuwanci in an ci riba aka cikata wannan asaran to yanzu uwar kuɗi ta me sun dawo sai kuma in akwai wani riba a sama a riba ko nan gaba a ƙara kasuwanci in an samu riba a riba wannan shine mudaraba mudaraba malamai duk sun ijma'i halal ne amma babu aya babu hadisi a kansa irin wannan cinikin saboda sabon manzala sa sun yi shi sannan akwai sharikatul abdan wanda shi wannan bai kawo ba Shi ku yi shirika amma na aikin ƙarfi ku je ku samu wata gona a ce nawa za a biya ku ku noma ta sai a ce za a biya ku dubu goma ku noma ta sai ku sunkuya kawai ku yi ta noma ku yi ta noma in kun gama sai a biya ku shi kuma wannan ba za a kirga kai za ka yi kunya ɗari ni kunya ɗari ba a'a za a yi ta yi ne ƙila na aikin ka ya fi nawa ko nawa ya fi naka amma a haka za a tafi ko muna cikin yi ni in samu uzuri zan je in taɓa ruwa ko zan je ne wani abu kai kuma ka ci gaba da aikin ka in na zo ko mu ci gaba tare amma kuma za mu raba riba irin wannan wato haɗin gwiwa shi ma shi ma ya halatta daga baya wasu sun yi ta shigo da wasu nau'o'i na sharika na zamani wanda suka kakkara wasu abubuwa amma dai babu lokacin da za a yi za a yi bayanin su amma wannan dai sune ake samun su a cikin littattafai daɗaɗɗu wato littattafai malamai wato wanda suke magabata wanda aka rubuta a tuntunin kuma ana ainihin wato amfani da shi kuma ya halatta a shari'a wanda suka nemi addu'a Allah biya musu bukatun su na alkhairi وما الله بيامنا بكاتهم من الخير اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين